الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه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 yake a kan shi kaduna a ne ya sokoto inda muke kafin da tsarin suna ya ji ya wuce a kuma shara na amini yau ashirin da bakwai da wani shawwal ko da takwas ashirin da bakwai ko shirin da bakwai da wani shawwal shekara قالت وأكثر من ذلك إنما أخذت الضجة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا لأمرين أيهما فعلت أجز عنك من الآخر فإن قويت عليهما فعلت ذلك قال لها إنما هذه رفضة من رفضات الشيطان فتحجب به ست أيام أمس أتى من الله تعالى ذكره ثم تسلي حتى إذا رأيت حتى إذا رأيت أنني قد قبضني واستنطعت فصلي ثلاث وعشرين ليلة أو أربع وعشرين ليلة وأيامها والصوم فإن ذلك للزوج وكذلك فقد كل شعر كما يسرن النساء وكما يقولن ميقات خيرهن وقرهن كويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتجمعين بين صلاتين فتغتسلين وتجمعين بين صلاتين الظهر والعصر وتأخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين صلاتين وافعلي وتغتسلين مع الفجر وافعلي وصومي وصومي إن قدرت على ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب آية الأمرين إليك قال أبو داود ورواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل قال قالت حمنا فقلت هذا أعجب آية الأمرين إليك لم يجعله قول النبي صلى الله عليه وسلم جعله كلام حمنا قال أبو داود كان عمرو ثابت الرافضيا رجل الصوم ولكنه كان صدوقا في الحديث وثابت بن مقدام رجل ثقة وذكره أن يحيى بن معين قال أبو داود الطبيب أحمد يقول حديث ابن عقيل في نفسه الشيخ أكثر من في ومسألة لا muka karanta shi da ta wurin kwanakin da take yi a can da muka kawo yaran da suke magana a kan haka muka tare da suke da shi wanda ya ta gama a kan bambancewa a kan jiki lokacin da kaba shi ta ta jiri ne na haila lokacin da kaba jiki wanda ba haka ba ta ta jiri ne na ba yau ba muka tare na uku da suke da shi ta da istihawa mai cikin ku da yanzu bayan da da da yawa bayan shi da suke bukata a da hankali don haka a ga mutum ya zama mutum matsala kuma ya zama shiga wata matsala kuma hanyar da ta yi siyasa. يستراب عزة كثيرة شديدة لا تنشي إلى حي حي إلى حيلة وكثير استيابة إلى تجوبين حيلة مليوة مليوة كثرة بإخوان الشركة وتنجد وتنجد جنائي أن الشركة من سنة كل كثير كانت لها أبوع قليل كثيرة تنجية إلى تجد وتنجي كثيرة تنقل شديدة وتنجد جنائي نظام ديوة فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليم وأخبره sai da zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ina neman da sai kun ya ba shi labari kawai da su fi gani uki da na bi tijara irin ta ne ya ba shi kuwa ta da na bi tijara har wani shi ke shi wa jama an na ko wace ne na ya fara wa ne su bi tijara dole ne ba ya ko jama'a wani ba ya ko ya fara ke zainab masu masu yara daure yauci Aka wasu shafi mutu, ya kwanci kuma sun ci Ta yi masu طيب تجد كتب كتب فانت ليس تجد اخوانها غير في الجهاد فقلت يا رسول الله نسل يا رسول الله اني da tafiya yawa ko mai tsanani kamar ta rabu ta kai mana kawai ba ba da ta yi a can baya da muka yi tsawon wannan da shi ta ga tsalla a kan wani abu a shan da ta yi tsammanin cewa yana hana tsalla na kawai jini ita zai yi wani abu mutum ta mai ta tsalla ba tsalla ta bai wata lokaci shi ne na bata a kan ta abu mutum ne yana hana mata yana hana mata tsalla. Fabala ta yi mata shi a da ta koso in nada yi kama na yi ba ta yi ta yi ta ce tun na zuwa a duk ta hana shi zuwa. Fa'in nan mun yi hujja ba, sai ta ta hana shi yin zuwa. قال سنتي هو أكثر من ذلك إني أي ويأتي أكثر غيري فقال كان الرسول فاتخذي سوى في الإثبات مثل أكبر من زيد ولا يقال سوى زيد قال سنتي هو أكثر من ذلك الذي إني أي ويأتي أكثر غيري إنما أبد ترجع إلى قرار وإلى قرار وإلى سجوع إلى فقال لها sai sun zai ce mata inna ma bi rabbatu ya rabbatu wanda wannan wani shuri ne su yi shaytan shi kan shi ta ne shuri ya da ya kan shi ne na ma'ana ne ta ka samu matsala eh kace da abu ki bi amai dan ku ne ki da rawa ulaju ayyuma alati azza'ati min al-akhir sai da shi da wannan kula da wannan jumla za ta zo muna ta zo muna kila ba ta shi kila ta shi ko mutum ya يلزم الأمر الذي جعل هو كسب بشر كون فإن الرجل عليهما احتيالا إذا كان يسكت في الفتن وتقول إذا أسكت في شيء هي تجد الفتن في ذلك الشعر قال حسن بن شمالة إنما هذه ركلة من ركلات الشيطان والنمر يولي من الشيطان الشيطان يسمع كفار ويلي والحي به تسع أيام أو سبعة أيام بإذن الله shi haila kwana shida ko kwana bakwai cikin sanin Allah wajen ko kwana shida ba in kira ki kwana shida ki kwana shida in kira ki kwana bakwai ki kwana bakwai ko sa da suka ce a duk ce da ba da labarin cewa haila da ta wace ce ba ni kwana shida ne take ko kwana bakwai take amma wannan bai da ruwa ya inganta ta saboda bai kuma shi ya ce an san da ya bada sai kwana shida ko kwana ko kwana bakwai wanda ta zaba kuma kuma sanin sanin ki wanka sannan ki wanka a kan farko ne sannan ki wanka cikin abubuwan da ya bada bai da aiki an yi karfa hauci sai wannan nan me yake ke ma'ana wannan wanka ya san lokacin da ke wanka a cikin da sama ko kuma ko su da so yi wanka wannan ma'ana ne ta wani tsarin ibada ce ba ku karfin da wannan hadisi a cikin wani karfi da ni a gaba rashin sai ku ce ku kiyaye wani jura da kuke shari ya ba da zaɓi guda biyu zaɓi na farko shi ne wanga to a kan wannan nan shi ne ya samu da wannan wanga ne nufi ku duk shi kana ji wanga ko kuma a'a ke wani kawai da na da haila hakan da za a yi shi a kan ita tsahoti sai yi ne cewa in sarki wata tsari ke da kafu ita ba da cikin haila ke kwanan shi da kuma bai ji zaɓa فصلي ثلاثا وعشرين ليلة سكي سل أربعة عشرين أخو أو أربعة وعشرين ليلة أخو عشرين فتشتمون أجارة ولا شدة تتمنى من أجارة عشرين من جرى المال هو الذي قال عشرين وأيانها وصومي كل أرض أشهر فإن ذلك ذلك مثلي ومن أساس والاستدلال ki kwana shida ko kwana kuma ba ta sallah sannan ki wanka wannan ki wanka shi ne za ki kwana shida ko ki kwana bakwai wannan ta yi a kan gori ko da za a yi zai amma dai ki wanka to ki wanka nan shi ne ga ko kuma da zai da wanka a kowace sallah ki yi wasu da sha sai wanka ki sha ki kawai sai ba ta sai ce wani na shi da shi ne wata shi ne kwana bakwai kwana shi da kwana shi da dole ne kaza ko da wata take yi kama ta in kun nisa ko da mai ke kona kamar yadda mata ke haila kuma kamar yadda suke yin sarki kamar su masu cikin wata ko kwanaki da suke haila ko kwanaki da suke sarki ke ma ya zama mai da wajen ke ne kasance su ke ko da kuma suke sarki. Ah, Shemi, miƙa ta miƙa ta na wa ƙoyihinna lokacin haila su da lokacin zargin su وإن وجد على فرق الصورة وقدر الأثر فلا تجد كيف أحببكما من جنك تسلى الزهر سنجد تسلى العثر فكبترين في مرة فتجمعين بين الثلاثين تبي حتى كان سلى بلاد kuma yanzu na farko ne wanka bai farko ne wanka ko sallah ba ko kuma ne wanka ko tsaya na biyu kuma yi wanka ta kayan da wajen ko Qur'ani na kamar yi wa jiniyar ishara kun ma sarsa kirina sannan jin ke kasala marar yi ma da zai kawo kasala ishara yi wanka wata zuwa yi a bayan sarate yi tara a kayan sallar zai sallar marar yi ma da zai kawo ishara fafan sai in ki sabo yi haka yi haka wata a zuwa kare sai yi wanka kuma da rage sallar a cikin fafan yi haka sai ka ce a wannan kusurin da baya kuma na da wani kare lokacin asuwa da lokacin azhar da asar da kuma lokacin magriba da isha'i mutumin da yake a lalata shi azumi idan ya samu damar yin haka dole wannan da yake da samu da gobe da yau za mu ga lokacin da za a zuwa da hannu mai shi dawo wannan hadisi amma ba wani shi ne da ya tsaya da mu ba abin da ya kawo wannan hadisi a wannan babin shi da biyu suna muna za ka na uku da ke gabace bacin da aka kwanaki da ta saba yi da tsayawa ta lauyin jini yanzu da shi ne ke gane lauyin jini kuma yi ba su sa wa yau ba san kuma na wani da ba kuma na fara barkatun ya ba san kuma na wani jini Kuma na ce kuma ne ba su ta ba shi da ko na ko na ko ya da ko ne da ba ya yi ina fata cewa ba za a yi kuma cikin tawon Isra'il ta zo da bayan mutum ta ba da shi ta ba ya da in ba ya da wani yace ai ni ba san ba ni da za wa ya ba na ga na mace sai ba ina ce ga ni na ya ni na ya ba ki lokacin da yayi sai ki matsala cikin duwan ke ba ni ba sai ka mutum ta fara shi da kwana bakwai ai ki ba da shi wannan ko sai ba shi da kwana bakwai na ga ya da na ba sai قال قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الله عليه وسلم يأتي وهذا أحب da إلي wannan shi ne mafi tsoro wani aka muka yi wani ne na biyu na taiwon kaso dawa wanda wanda suka ce can ina yin taiwon kaso biyar sai suka ce wannan ruwa wannan shi ne a taiwon arba'in ke rage wai malaman suka ce shi yana nufin taiwon kaso ɗaya da yi ko da yake rage taiwon da daga haifar shi ke sai suka ce annabi ya ce haka a taiwon arba'in ke rage wanda za ta taiwon kaso a kowane yini domin shi ya yi wahala kuma al-mashaqqata adamuki ala qadri nasabi kamar da tabbata da ka'ida la ya ga wani ne saboda da kuma ce wannan shi ya nuna cewa wannan hadin zuwa nan da su wasu ma suka ce a'a abin da ya sai ya rubi a cikin yawan kaso biyar don shi kuma ya ce wannan ya fi kwashi shawa wajen sauki kuma musulunci sauki gare shi ba da suna ne wani kan malaman duka wanda ya nuna cewa saboda wannan ya ce wahala a ya fi son shi domin ya da wannan ya ce saboda ya fi sauki annabi ya fi son shi domin musulunci sauki ke shi alaƙar da wani ba ne ba ba ne ya tsoro wannan ba ne wannan zai gona a bayan a bayan gona da za su zo kana kula da saboda da wa wa wani mu bi tsari an yi a kai an bin tsari ne da a wani da ke ina cikin cikin zari abdullahi bin muhammad bin yakin da ya zo sai ya ce yace eh, kan amna yace amna yace kuntu hada abu da bayya yace wannan shi ya tsu ba gare ni wannan amrin ko yana ji sallallahu alaihi wa sallam wannan magana ce wannan shi ya tsu ba gare ni yace ba mai amin ba shi mana ce ka wannan mutum da baya shi ya tsu ba gare ni ba shi da abin da ni jara salama amna yace shi aka karɓe magana amna Allah ya rabu Abu Dawud ya ce wa amma in zalikin kabin zalika zamiyu yake an yi tsarin can shi'a ne da su ne mugun mutum ne lakin da mutane da su a suna ne sai dai wani su kira faɗin gaskiya kuma yana ganin ana sa hukunci ne kamar da ake ma da kasu ba a yi sun ci hanyar da ka tuki rajin su ne da ba ne yin wani kaka a yi kan zuwa ba a kuma yawon zuwa ya yawon wani da kyau na kara da ba a ne haka kan da wannan wannan abin da yake mun kare cewa wannan wannan hankali ta ciya za a zama a cikin gaya wannan mun kare kawai da shi wani shawai wa kafin fiye da inda ba wani kuma kafin fiye da inda ba shi mutum a shi ka mutum ne a yi ta shawai da ta fara yin shi mutata ta yadda ta kawai kuma shafi da mai a wuya wuya a bari wani mai da gaya ya fi mai ma mu jan zarta a yi shi da wa a shi sannan a yi wani su kuma kuma a shi a ta fara yin shi قال أبو داود أبو داود سمعت أحمد يقول ناس أحمد بن عمر إلى شيوة حديث ابن عقيل في نفسه منه شيء وما حديث غزالي من يأتي إلى حديث عمنا في غير هذا الدرس وإلى المسألة أبويش wannan abu da ya wani shi haka a cikin sunan cewa abu da ya ce yana da matsala a wannan hadisi haka ya wani shi a cikin matajin na abu da matajin na imam ahmad wanda shi abu da ya rubuta shi ma ya an gudu wa gani imam ahmad farko da shi wa kiyar yi na ba a rubuta a cikin shai da shi na bin wani da iya hadisi wanda bai yarda da shi ba wani magana ta ba a kawo wani imam ya ba a wannan hadisi amma ana samu tsakanin wannan wajen kuma da imam ahmad imam sunni shi rahmatullahi alaihi lokacin da ya gudu wannan hadisi a cikin sunan biyai sai ce ya gudu cewa ya tafi hama imam ahmad ya ce hada hadisu sahih wannan hadisi ne ingantacce ba ko kuma da ne yawa su shi na bidiya albani da da abinul abadi mai awal ma'akum da wasu malamai suka ce zai yi maga imam ahmad yana jin wani abu cikin rai da hadisi da bayan bayan bayan da hadisi ne ingantacce za su zauna su ba ma hau ya yi ganda shi ba ku magana kowa a wasu mai yin da duniya ne ganda shi haka ma mu bukari ya yi kai wannan hadisi mai da ba mu ce mu wasu na ta shi suna da yadda da shi kuma shi ma ma mu ce ya yi ganda kada ka ce ne da ta ce ba ya matsala mun ji ake koya mana kwana shida ko kwana bakwai za ka ga rashin shi mun gaba da wannan matsala matsala yanzu wasu da za su ce na manta haya ta ni ke fara fatawa a kan fana daura kai tana sallah fana daura kai tana azumi fana daura kai ba ta yi wannan kuka da ya fara sai dai dai ko da ta ci Allah ya tsaya da mu ma insha Allah mu fitar da ci ya nan sai mu biyo mu wannan matsala ita kuma ya ya ga kaya ita hayar da ga mai ga istiyada akan yi ko حدثنا ابو هريره قال حدثنا شعبي وغيره قال حدثنا عبد الملك بن عامر السلالي قال حدثنا زهير بن محمد شيما تقالي عن عبد الله بن محمد بن عقيل مثلا تقبل شيء ما محمد بن سيدي من شيء غير الغايه لا يكون محمد بن سيدي وما سيدي حسن ان شاء الله عن ابراهيم بن محمد بن طلحه شيما تقالي عن امه امراه بن سلمى عن امه محمد بن سجاري رضي الله عنها وارضاها باب من روى أن المستحاضة تتصل بكل صلاة حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن واحد عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن قوة بن الزبير وعمر بن عبد الرحمن عن عائشة رب زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال إن أم حبيبة بنت جحش خاتمة رسول خاتمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عبد الرحمن بن عوف وصف حين سبع سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي قالت عائشة فكانت تغتسل في مركب في أسرة أختنا زينب بنت جحش حتى سالوا أم رجل الدم الماء ما أعمل ما يفعل والذي قام ذاك وقرأ المسلم تكفي لكل شاء يقول أيها الأخوة ما ينام الحين ما يجري هنا سوي إذا تصلى جزاكي sun dan sallah a wajen da yi ko ko in ciyo kai dan sallah ko kuma a cewa da shi to yanzu shi da shi shi mana wani abu jima a kan shawa za mu ji yin ne da ga an san ya ce ne shi ba ni ne ka da wata bai ne da wata da yi aka wannan da niyya ya ya hada ka da wannan masala kuma mun hayo da masala ba ta cewa yanzu ba wani tun ba da ba da ya ce ya sala sun ma ni sala ko kwanakin da bai ta da ba ko kwanakin da ni ba ba ko kwana 23 ko kwana cikin wani kwanakin mina su ta tsala alwala ta da cikin mai da kuwa ta alwala ko kuma dole su ke wanka ko kuma hannuwa da su ke wanka ko kullum da yin da ke wanka ko kuma inda sallah da ke wanka wannan kuma ba kwa da ya wa kuka duk mutane da ba su guda sai wani da matsala a cikin hankalin mu da zuwa shi da hukunci da muka fi zuwa ita ma guda guda hannu shi ne ne kashin abin da zuwa shi wannan matsala. أشكون ما الإمام أبو داود من ذلك كما حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن أم حبيبة بنت جاش قتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاء أم حبيبة بنت جاش يقوم مع أنه صلى الله عليه وسلم من يستجي لنا بنت جاش كذلك ما رأيتني لا تعلم لا تعلم akwai amna wani ma amna wani mutuwa ta yi kusa ne ko yi da kuma ce ko yi kuma da kuma ta ce ce ma shi

تشهد مسلم سبقني تاريخ أين أشباع رجل فاستبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك تجمع المتوفى على صلى الله عليه وسلم أخبرنا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استطيع متى إن هذه ليست بالحيرة وإن أيضا حيرة ولكن هذا حرق واغتسلي وسلي وإن وتشي سياسي صبروشي يوكا بسلة wata kashi a shara ta bawa da ta ce bakayan tarsan yuri ne gani fi gujira shi kwafi a zainan ta zama cikin a wata cikin mai babu a cikin kashi ta kowace zainan bin shi jawar shi ba zai ba wa mun har ta ta halin ta al'ummar zami alma'a har ta jan jini na hawa sama ruwa wata ta ta babu wata shiga shi da yawanka ta ce kama wata ta jini sama ruwa saboda su ji su wata da yawa suna da kuma shi wata ce shi ya zama da yawa wani da ce shi ya zama da yawa ba kuma ta ta wani kuwar da na ga ku alaƙa ta matsayin jini da alaƙa ta yi akwai alaƙa ta yi kwakwata da shi ita wani mutuwa da bayan da yawa wani amma ga yanzu nan ƙari suna ba wani labarin da ita wani da yawa ga yadda kasuwa sama ina kasuwa ta kuma ko kuma ce matsalolin da mu je sun bayar an kai gari a wani bayan wani bayan ne ne bayan da ne zama da suka ce ta yi wanka ba ta sallah in ba so da ta bada da tafi da suna shan uku sai da zama da lokacin da ta tana yi wanka a kan hana ba a ga wani ba lokacin wani ba ke wanka lokacin da aka yi wanka lokacin da aka yi wanka ya kawo wani hadisi na umar da ta ce a nan kuma duk ya suke wanka ala ta da bukatar da su ne barka da ta tsanci tana wanka a cikin wani babu biyu ne wani ukiya da ta fi jiya a cikin tsarin da kowace da ya fi jiya har da ta al'ummar mutum jami'an ma'a hatta ya kasance janji ya ya hau sama ruwa a gaban janji ne za mu ci kuma hanyar a gaba zai kawo ɗauki ne. حدثنا أبو بن خالد قال حدثنا عن بكر قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن عن أم حبيبة بهذا الحديث قالت عائشة وكانت تغتسل لكل صلاة ina da mai jami'in na kafe abu da yi bi a kai su ne a bi a kai an muhammad su ke sarfa al-murad ma la hadna ma la hadna ma la am bil hawa tin shiya bi tu bi la hadna isna la gadi bi ko chi ma la mata ay tum bi wa an shi e ma abla bi ka ta shu ma ni ta ya an bi la shiya bi la ta bi qala qala qala qala ta shi rabbi allah ma ka ta ta ti bi kulli salat Aa kusa wa nan idan kun yi haifa ta kan suna wanka kowace sallah ta kan suna wanka kowace sallah wani yadda mun gwada shi ne bai da shirku ya kuma mini yankin ake kawo matsala a hadisi a samu a bayan riwaya wani ruwa ma wani ruwa ma bi bayan a tashi a cikin ce shi wasu suna da wasu kisa daban a cikin kisa wasu kuma wanda wasu kuma shirka sai ka da tsawa wani kasar da rabu ta ta hali ko ya zo mara da kusan da ya ci ana hau a sha ga da farko in shi wasu ne jiya shi kuma ya ci da farko da wasu farko ko kuma zo mun na ba da suka yi da suna da jiya ba so ta to wannan ba shi tsara na matsala da ba ta mu cewa ka san yi wani da yi cewa shi a cikin ta samu da wani waya wani da wani kuma kuce sa wani da wani kuma shi ta za ka ka gani da ba ɗin kuka ga ta shi sai mun yi sa da ce baka ta ta sinu ne kullum da da ita a kun hadiwa ta ta ce tana wata da kowace kowace sallah ya ce ta tana ana bai ta yi almasai ana ta tana an masa da ilmari ana ta tana yi musu a da shi a cikin su ya yi wani duk wani da suka dauke mu majalisar jimin da su da masu عن ابن شهاب قال اخبرتني احمد بن عبد الرحمن عن ام حبيبه بلاد النبي شنو يجي احمد بن سمعت ابي بكر ام حبيبه بلاد النبي قال عائشه يجي عائشه عائشه يجي ان كان شيء امر عن عائشه عن ام حبيبه عن ام حبيبه ذاك امر ان تكون عن ام الواء لعائشه za mu yi ba za mu yi zai mu zai mu gani sinadari masu ƙarfi a cikin wannan bayan حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موفق الحمداني قال حدثني عن ليث بن سعد عن ابن شهاب بن عروه عن عائشه رضي الله عنها بهذا الحديث قال فيه وكانت تكتسب كل صلاه قال ابو داود قال الكاتب بن مبرور عن يونس عن ابن شهاب عن امره عائشه عن ام حبيبه بنت جهش وكذلك رواه معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة وربما قال معمر عن امره عن أم حبيبة بمعناه وكذلك رواه إبراهيم بن سعد وابن عيينة عن الزهري عن امره عن عائشة وقال ابن عيينة في حديثه ولم يقل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تكتسب وكذلك رواه الأوزاعي أيضا قاله فيه قالت عائشة وكانت تكسر من الصلاة ما أفضل إلى الرجل والكلمة الأمجاني هذه الإسلام لفرق المبارك على المبارك يا طائفة الشيء يجي القوة بن زبير وعمرة بنت الرحمن أنوى عن عائشة دي مثال يفرق على المبارك أمرا لغاية الوجوه لغاية الوجوه ثم تقول في السنة اليوم إيه تبتي أمرا بنت الرحمن لغاية الوجوه to shi ma ba guda ba sai kawo ka kuskure wannan ne cewa daidai ba ne a ce abu mai habiba kuskure a kai an aisha ne ke ba da labarin kusa kuma ba to sai ka ba wani sanar da yawa ke ce ah, in ka kawo da hadisin na aisha ya ya kawo mai da rubuta da na yi bin hali bin abdullahi bin mawai alhamdani malalatun lai bin sa'ad alaihi shihari kun ga lai ah, bin sa'ad alaihi sa'ad wannan na yi bin nan bin sa'ad ko can Yunus bari shi ya shi ya kawo wannan yadda su cewa an ga banki bisa ga a yi hajjiya ba kun fahimta kun fahimta da yankin to shi ne sai kawo ra'ayin inda shi na daya wani misalin ana wanda ya saba wani can misalin laifin sa wani ya gani da wani nan laifin sa da ya wani a a ga wani da Yunus ba bai ka mutu Yunus ai bai mutu Yunus ba ya kuma Yunus ba kun fahimta yusuf ya ce a ya zuku kuma tsarin hadisi na farko tsarin hadisi na farko sun wani mali an samu bin tsari ko kuka da bishiya amur ibn tsari kuna da yanki da ya zo ina da ya ce shi wa ya amara amara an aisha kuna da sai da muka sai ta da yanki sai yusuf ya saba sai shi ya amara amara ya saba ya saba to shi a zan da kasance da rubutu wannan wannan ya ya ce shi sai ka mu an ka da sai shi da bin sa shi ma da bin sa shi ma ya ce amma an an ya ce ko bai ta mun ya ji ba sai قال أبو داود رواه قاسم بن مبرور عن يونس عن ابن شهاب عن أمر عن عائشة كنت يونس يقول الله يقول الله ya kuma wani kowa ne mai bayan sama in jama'a in kwanar da suka wani amma an aisha ba a duniya da ba masu ne za su yi muku domin biyar kuma da tawarin da muke sha amini wani tafi ne mai kwanci sosai sai a kuma yunus yunus in ka zubar kuka da kuma ya yi sha yunus shi ya samu tsara daga farko ya ce da wa ya ce an amara an ta kunye hanifa an kuma hanifa ya da kuma ya ce da kama a yaki ta sai sai ya kawo na mutum na miliyan sai in tana a kuma wani mutum da kuka su shi ana su sun cewa ba da fashe ba shi duk kan kan ba shi sai shi mai kala kuma zuwa ko yau kala kasu fili an yi shi na ya kuma za ka ke na ba ya na matsala an tunda ya wani a musulunci kasu bin mabu ya wasu dini ya ja dan kwaye suka wuri an kuma yana shi wajen yi ja wanda ta yi kawo ma'amar kan suri haka ma'amar masu ɗaliban suri ya wasu shi daga suri al'amar ta al'adisha wa kuma rana da ma'amar al'amar ta suri na biyar mana ya ce wani lokaci ma'amar shi ma yana cewa al'amar a suri na biyar amma da kuma ya kuma wajen ya ce ta wani yana suka jera cikin gari وكذلك رواه ابن wani سعد وابن عن الزهري عن ibn Uyayna mutu da nuzumi daga amra da gawa ta Abu ce a nan hadisi bai ce a nan cewa bai ce da wanka ba ta ta ta yi wanka ba sai na ba ne shi da ba da ba da wannan da da da Allah abu ya ba da cikin yin waje a shi da ta fahimci da aka rubuta kuma shi ne shi ba cikin da da ɗin ba samu ba sai na amfani da suka kawo za mu yi da suka kawo wannan a can gaba sai ah, a wata ko kana yin da abu na ni har sun kare da shi har shi ma guda gida wai ba kamar tsohon mutane ya ce a aisha ta ce da ce kun mahari ba ba ba ta ta ta ce da kuli tsara ta ce ta ce kun mahari ba ta ce tana tsara tana wata da kuma ta tsara. حدثنا محمد بن إسحاق المسجد قال حدثنا أبي أبي بن أبي زيد عن يوم الشحاب القوة وأمرت بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أم حبيبة أصبحي أكثر لي فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن له وكانت تستسلم بكل صلاة. الإمام أبو ذر يقول في حديث عائشة أن أم حبيبة أصبح إلى سبع سنين فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستسلم. شيخ أم حبيبة ثاني استشعار أن ربه أنفسنا سيكون مجلسا يوكا فذلك تسمي لكل صلاة أنفس سنة وكا إن هو الزلة مش هو الذي يمنع سنة ومنه أن الله شاهد بأبوشيتا إن الممكن أن هو الزلة حدثنا محمد بن إسحاق المسيب سلوك قال حدثني أبي بابي إلى كيف تسيوا سيدنا محمد بن إسحاق المسيب سيدنا إسحاق المسيب قال محمد بن إسحاق بن محمد سيدنا إسحاق بن محمد المسيب طيب عن آه، ابن ابي بكر محمد بن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابن شهاب رحمه الله عن مسلم شمال الاسلاميه. حدثنا حماد بن ثابت عن عبدة عن ابن شهاب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش واستعيذت اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل بالغسل لكل صلاة. وساق الحديث قال ابو داود وروى ابو الوليد الثالثي ولم اسمعه منه عن سليمان بن كثير عن الزهري عن عروه عن قال استحيدت زينب بنت جحش وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلي بكل صلاه وساق الحديث قال ابو داود رواه ابو الصمد عن سليمان بن كثير قال جواب بكل صلاة قال أبو داود وهذا وهم من أرض الصمد والقول فيه قول أبي وليد طيب ما مقصود يكون قواعد ومن قصة لتقوم من عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بن سياش سئلت بأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأم حبيبة بن سياش كانت سيارة رسول النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل كل صلاة sai a ce ku ka ki wanka da ko wani sallah to da ta wani fada da mu je da ko to wanda shi mun Allah ta samu wani ya wani annabi ya ko shi ne da ta yi wanka ba sai wani annabi ya mu je ya wanka ko wani sallah kuma ya wani tana wanka da ko wani sallah to shi da ya mu je mu ka ta mu yi da annabi ya yi mata mun ga ko to shi da ya mu ka ka ki sai da ita ta ce tana wanka da ko wani sallah dan wani annabi ya mu je ya wanka da wani sallah ko wani don da yake da shi take kiran annabi ya hoce da yawan ka da kowace sallah kuma tana wanka da kowace sallah kuma da hajjar kun ga ko sai jikin rasu a wanda da fi da kule da kakan hadisi ya kawo a cikin ana azara wa akwai yin tsayanisi abubuwan yin tsayanisi ya wani shi ma da abuwa wani ya ce shi kuma ya wani shi sai shi wani asma'u ne amma sun ban ci shi ba da gare shi amma da yanzu ya zo shi amma ni ban je makaranta ba lokacin da aka zauna a lokacin ba ka wani ba da labarin da ke wa ɗan hukumar duba ne sai kuma zai malin ya abu malin ya abu wani da ya zama shi ma ya rawaito amma ni ba je ba ya ce an so iman bin kake al-zuhri an kowata an aisha da kayan cikin su hidda zai mu bin tijara sai ce wani ke yi tijara a aisha da ke zai mu bin tijara shi ke yi tijara وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم اكتب لكل صلاة كان تسمي وتشي وكا وقوة صلاة maimakon ce maimakon wa maimakon kuma habiba ta ce wai kada wai wai ta tara zai da tsaye mushi to dai ko kana na tsaye ka wa ta bai kada abu da mu abu da ke cewa wa wa abu sama abu sama idin abu wa shi ma ya wai shi an shi ne da abin samun ya ce wani wuce ya ce wani abu na kuɗa ya ce wani abu na ya ce abubuwan da ya wato da gari shamani ba jiya kuma yana ya ce kala ya ce hukun yi kullum da ya ce yi arwallah da kowace sallah wani kawai ya ka shi amma da ce masa ya ce arwallah da kowace sallah kala abu na wuce ba hada wani min abu sama abu ya ce wannan kuskure abu sama ne abu sama da shi masu tsaro ya tura da wani da ya ce mumta abubuwan da ya yi sun ji suka gwayo shi abubuwan da ya yi ya shi a ce mata yi wanka da kowace sallah shi kuma a musamman ce a tuwa da ke ne ita ce a wala da kowace sallah sai abubuwan ya ce kana wannan ne a musamman wannan kuskure ne a musamman wai kawai ki yi wa abin wani abin da hanyar shi abin da abin wani ya ce na taimakon kayan da kowace sallah ba ku tabbatar abin da taimakon kayan da kowace sallah shi ne na riwaya

shi ma cewa zai ta yi ta samu istihara sabi a nasarar ta yi nasarar zai ce wata ta yi wanka su da kowace sallah abu sama da ya kuma wata shaunai na da wata shagawa da su yana da ga ce ga su hujjar ga kowa da lafiya cewa haka zai zai ya ce ba su samu da wani ba ɗaya zai zai ka ce ta yi wannan matsala ta yi ta ce ta yi a wala inda kowa ne ya sallah don su wata da su ne biyu kuskure na farko cewa da yin alwala da ko tana ko da yin wanka da ko sallah wai kin ma da shawo ne karfi sai muka ce baya wani ibn muslim ta wani muslim ne ya ya ga cewa a wani ba wani muslim ba wani wani bayani ya ga cewa imam Ahmad yake ne hadithul mu'mini ya bin hadith ma alaikum ma alamu haqqan min hadithil mu'min ba ma yake wani shi ne fashi ba ga ne shi ko islam ne shashen wani farashin hadisi ban san wanda ya ci hadisi bai da bayan kasa to su suka kama mana cewa da shi abu sama cikin ruwa da kuma shi to mun ji ba wanda wanda ya fi shi ma shi abu wani da tsaya da shi za ka cikin hadisin da kuka wato tare abin da aka marmara mun kuma ce muku shi ne tattafi da wani sana amma ya yi mun samu kuskure malamin sai ya yi da shi kuma ya sa a kuma malamai wacce tabbata ita cewa ummu hasiba ba dai da bashi ba shi ya da ne da su ne yake da rasulullah Usman bin Kuwait ya kuma ta ce da zai su yi ba su da mu da yi da amma kan ce duniya yau wannan riwaya kawai ce kuma shi sai ma sai da zai da ya saba ko mun yanzu ka ga wasu ta kuma da ba cewa ummu hasiba ce ke da alƙalin da ne da yin yayi ina ba yi. ga mun ko eh ممكن نقرا من بدأ إسناده إلى متى حدثنا عن هذا؟ طيب طيب حدثنا عن هذا من كتاب الله والسلام وجمع دورة المسلم لأصحاب السنة فقال سوى عن عبد بن سليمان عن إسحاق بن محمد بن سليمان عبد بن سليمان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم har Muhammad zai sa kuma kuma daban da cikin lokacin da mu ya aka da yau da shi amma da ne insha Allah wa sani an zo ya tsawa حدثنا عبد الله بن عمرو بن ابي الحجاج ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه قال اخبرتني زينب بنت ابي سلمه ان امراه كانت راس الدم وكان تحت عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي وأخبر لي أن أم بكر أخبرته أن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في في في الجمعة ترى في المرأة ترى ما يريدها بعد الظهر إنما هي أو قال إنما هو غير كل أو قال هو قال أبو داود في حديث ابن عقيل الأمران جميعا قال إن قوي فاتصلي لكل صلاة وإلا فاجمعي كما قال الكاتب في حديثه وقد روي هذا القول عن سعيد بن جبير عن أبي وابن عباس رضي الله عنه. أي ما أعلم أن يكون قولنا في da musama annan ra'an nan wa rabban radiyallahu anha tace wannan mata da kan suna dubar da shi wa kana ta abrama ni aw ta kan shi ka ta abrama ni aw wani da kuma ni ba dai ke ah wa kana ta abrama ni aw ana rasulullah sallallahu alaihi amara sharin sun ya da amara an tattabiya inda kulli salati musalli annabi in an faɗa ba ayin tabbatar cewa ya yi wata su da kuma su sallah mina ne cewa an sun yi umarci da ko sannan kuma na wasan ruwa ya ta ita ta yi ko sai ba wannan shi ne abin da muke da da duk kuma a bani shi ne abubuwa mai da ba da cewa duk da wanda zan ba ta ba da wancan in ce ya yi kan sallah sai mutum da ji wanka inda kowa ke sallah biyan saboda sai ya kawo da ba da cewa haka da yin mutum ma zuwa kuma haka har da aikata za mu jira da wasu za mu jira da wasu za ka karɓar shi za mu yi a gaba ah, wa akbarani an ummi bakai akbarat na aisha a ah, yanzu ni ka ce ta shi da je ke cewa a cikin masu ya kuma wani labarin cewa wata mata ta ce ummi bakai ta ba shi labarin cewa aisha ta ce illa wasu sallallahu alaihi wasallam ala kuma ta tara ma duniya ba da ko ya ce da mace da take ganin abin da yake ta shakka bayan ta yi tafi duniya da mutuwa har yanzu tana shakka ko da kan nan ne inda ma hiya aw qala inna ma huwa shay'un aw qala hu yace wannan dai abin a cikin ta shi ne wannan dai ana da ba su ya ce ba wata ayyuka ya ce abin duniya da wato islam ta ya hada abin da yake shi wa da ba ta da ba wannan sai ya ba mu labarin ya ba mu labarin wannan don haka da ya zama kawo muna da tsaye mai kwai wani dukkan suna magana ne akan cewa ne ta yi sallah don haka mun tashi da karatu ta yi wanka mun tashi da karatu ya kasance mun samu mace irin wannan matsala ni ba dole ba bata za ka ce ta yi ta yi wanka da kowace sallah mu ce ga haka ne ta yi kuma ce kuma hadiba da ita ba kuma hadiba haka ta kasance tana idan mun da zo ila ta ke zuwa ta muji wani wasu kashi kashi da wasu kucin kucin za su mu karanta wa da yawa amma sun ce karatu yau zai yi shafi domin matsalar da biya kai ka matsalar da zai yi ma da wuya a ciki da matsalar da cikin kai ka babu sofi yi na da zafi sauki idan mutum ya yi wuya kuma da ke wuya za ka zai mu kai kai ma da ba da kuma tsaya mana قال أبو داود وفي حديث ابن أبي أمان جميعا ما أبو داود في حديث ابن أبي aka جميعا شكي duka cewa يجوك شوى تدرى ما wanka. ta yi wanka ko sallah ko kuma ta yi wanka ko kuma ta yi wanka ta yi salloli guda biyu kala alaka ce mata in kawai shi babban yi ko da wanda shi ke ce ko abu da wanda zai shi ga baya kuma yadda ko yanzu ni ba kula da kan kawo shi kenan a da ta abu da wanda ya kawo da jama'a ya ce in kawai shi babban biyu ko da salati shi ga ma ce ta fara yi wanka da kuma shi sallah kuma ne ko sai ya yi kuma ku bari sallah ko sai ba dai ba sai ku yi wa kai mun kuma da ta ba ya mun ne ne shi akwai wata da ke mun ne shi ya ne ne ne ya kuma da shi ne ne ya ma da ta ba ne mun da shi na ma bai shi ma amma da mun ne shi إلى ابن عقيل إلى المشاهد إلى المشاهد ولا يتنامى عنه لكن هو ابن عقيل هذا المسلم والله dole sai ba mu sai shi haka ko a cikin da cikin ya ke rayu me yake shi ka wuce ba ko cikin kudin sala sun ce da sai yi wanka da kowace sallah wa ina ko in ba ta ya farki jannu wata mutane da jannu ko a cikin da ma ga wa an san ta ce ko kama halin da aka biya shi kamar kuma alƙalin ibn muhammad shi ma ya faɗi hadisi ne shi ma ya fi ne ba shi ne nan da ni mushawarar da alƙalin da shi ba dai ba za ka ba za ka ba kuma ya ba mu shi ya ba mu kan da ba shi wanda ya wuce shi wani yoshi kuma ya ba mu kawai da za mu yi nan gaba kun kan kana hadisin na na al'adu ya ce kama ala kasu kuma ya kasu ne shi ma mu mu kawai da shi za mu kuma ya kasa da ganin wani mutum ba ne ke eh, shiga wannan shi hadisin da ya taɓa mu can suke shugaba su za mu shi ne. وقد روي هذا القول عن سعيد جبير يشعر قولي jibirin alƙali ko mai abba daga alilin ami a duk alifin mai abba da su da haka cewa ita da sai yi zuwa a kusa wayan bai ba sai yi zuwa yana cikin da suka rubu da shi yawon kawai daga alilin a duk alifin mai abba da bai zama da haka in an zo musu kwada ba suna a cikin jiri ta shi kuma kuma zala alilin a duk alifin kuma a duk wanka sai kuma suna ba da kuma gari suke da wannan hadisi na yana ce ba da wani abu da shi ke da ya ba da ya ba da kuma gari duka a wannan wannan kuma wata ta zo cikin imam ahmad ya wuce da lissafi mai tace cewa an yi wannan ne a kan a fara da ya kuma ya kuma ya mabaci an riga ka da shi menene hukuncin matar da ita da suke da tuma in ta yi sallah ko wani sallah ko kada kai ko kuma a rana ta shi da yake bai da asara shi da Allah ya kuma Umar a ba shi a ilmi masa ba kada ji Allah ya Umar ita ta yi ji ba ta sallah wannan da aka da su sun ji na cewa ba ta sallah da za ku Allah ya ba yi kuma ya ja ka yace in ka da da ka fara ne ya ku da shi ka da ba ko shi ke kan ya kuma ya ji cikin miki ko to ai sai ne in kuna da da kuma ya ji sallah

يوم يسيرون أنا فقد رأى في آية الأخيرة أن يريد أن يوم يقولون أن يجب أن يسير ويسيبه أن يريد أن يكون ربما إن شاء الله تعالى بارك الله فيما مسلم مسلم مسلم أنه قد جري على قوم الله يسوع يقول ما لا أدري شيئا فقد جاء بشيء ne ya wuce tambaya da